Kamar yadda ma'aikatar harkokin kuɗin Ghana ta yada a shafinta na kafar Twitter, ta ce bayan yarjejeniyar asusun lamuni na duniya wato IMF, Amurka ta jagoranci hanyar nuna amintuwa da Ghana a matsayin inda za a zuba hannun jari mai riba. Muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan ɗari uku daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ko DFC a takaice don gina cibiyar bayanai irinta ta farko a Ghana. cibiyoyin adc na shirin fara aiki kan sabuwar cibiyar da za ta ba da megawatt goma a karin farko wanda za a iya faɗaɗawa zuwa megawatt talatin a wani fili mai girman kadada 125 da ke birnin accra kamar yadda yakubu lantam abdul jabbar shugaban kamfanin fasahar zamani mai suna coltis ya ce gina wannan cibiyar a ghana abin murna ne domin cibiyoyin bayanan kwamfuta da ke kusa duk ƙanana ne domin idan wanda suke amfani da su suka ɗauke sai sun dangana da afirka ta kudu inda ka duba data centers da ke garin ga da nigeria da ababe su sun zama enterprise level data center ne they are not huge infrastructure inda zai taimake in terms of banking in terms of electricity in terms of uh, e-commerce in terms ya zama da data centers da muke use mostly a kasar england da south africa ne muke use wanda microsoft google da oracle da aws suke provide muna wannan data center kuma dai ka duba wannan garuka yana da nisa dai za ka process datan ka shi sa ya bari muna struggle a garin ga in terms of cost of managing data centers Musa Inuwa mai sharhi kan fasahar sadarwar zamani a nasa bangaren ya bayyana muhimmancin cibiyar idan an kammala ginawa mu a wurinmu wannan irin um, taimako shine taimakon da kasashe um, developing countries kamar ghana muke bukata sosai to shi cibiyar bayanai dai yana da muhimmanci a uh, wulare dai daban-daban to za ka duba wurin um, shafin tsaro kenan a uh, irin wannan um, cibiyar bayanai zai taimakawa wato ci gaban um, um, jami'a na tsaro da kuma wurin tattalin arziki da kuma ci gaban kasa. Yakubu Lantan Abdul Jabbar ya ƙara muryarsa kan amfanin da Ghana za ta samu. amma dai mun samu wannan abu nan gashi nan matasa za su samu aiki da yawa kuma dai ka duba kan da technology na tafiya bangaren artificial intelligence ga messaging da muke yi sun ga dukka yana yana amfani da data center ne ya kuma bari companies su uh, iya su afford in terms of inda kana say um, uh, cloud storage kamar maybe um, 500 dollars yanzu abin na ya rage ka sai kamar 200 dollars cikin kasuwancinmu cikin sana'armu za mu samu da cikin government country za mu samu cin gaba ya kawo sauki cikin ayyukanmu haka kuma idan an kammala sabuwar cibiyar bayanan Ghana za ta kasance gurin zuwa ga manyan masu zuba hannun jari na duniya waɗanda suka dogara da aika bayanan kwamfuta cikin sauri. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.